A cikin makon da ya gabata ne dai gwamna Babangida Aliyu ya miƙa ragamal mulkin jihar ga shugaban majalisar dokoki barista Adamu Usman, inda wasu kafofin labaran Najeriya suka ruwaito gwamna Babangida Aliyu yana cewa mataimakin nasa baya ƙasar, shi yasa ya miƙa ragamar mulkin jihar ga shugaban majalisar. To wannan al'amari dai ya sa mataimakin gwamnan kiran taron manema labarai inda ya ce tabbas ya rubuta wa gwamna Babangida Aliyu takardar neman izinin yin tafiya zuwa kasashen waje har sau biyu, amma bai bashi izinin yin tafiyar ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma hasali ma ranar da ya tafiya nan ina nan kasan. matsayinka akan wannan abu da ya faru? To matsayina shine kamar yadda aka gani ban da ya tafiya din ba ina cikin ƙasa kuma gashi ya ba wa ya mika mulki a hannun shi kakakin majalisa so kuma wannan jam'iyya ita ce za ta za mu zauna mu san bayan wannan wani mataki ne za mu ɗauka. tuni dai al'ummar jihar suka fara yin tsokaci akan wannan dambarwa shugaban kwamitin labarai na majalisar dokokin jihar Niger honorable bello agwara ga abin da yake cewa shi gona fa shi ke da wannan alhakin da ya kamata ya duba a'a shin mataimakinsa ne kamata ya rike zai tafiya a'a ko kuma ainihin shi kakakin majalisa barista abdulmalik sarkin daji lauya ne a jihar niger ya duba wannan batu a kundin tsarin mulkin najeriya ga kuma karin hasken da ya yi doka ta ba mataimakin gona dama ya aiwatar da duk abun da gona zai aiwatar idan gona ba shi nan shi doka ta ba dama shi kundin mulki na najeriya ya ba dama shi kakakin majalisa doka ba ta ba shi wannan dama ba idan ga mataimakin gona a raye kuma yana a jiha yana a ƙasa. Eh, zaɓi ne na gwamna wanda ya ga dama shi zai miƙa ma. A'a ba zaɓi ba ne na gwamna. Kundin mulki na Najeriya ya yi bayani dalla-dalla a kan hakkin gona da mataimakin shi da kuma shi kakakin majalisa na jiha. Mataimakin gwamnan jihar Niger dai Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya canza ne ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC, al'amarin da ya sa jita-jitar cire Ibeton ta fara yaduwa a jihar. To amma shugaban majalisar wanda ke rike da mukamin mukaddashin gwamnan a yanzu barista Adamu Usman ya ce babu wannan shiri. na kuma mataimakin gwamna ba mu da wani dama yadda muke yanzu cewa wai dan ya canza sheka ne wai mu mu ce za mu tsige shi ko a makonni biyu da suka gabata dai mataimakin gwamnan alhaji ahmad musa ibeto ya yi korafin cewa gwamna babangida aliyu ya tursasa masa fita daga taron majalisar zartarwar jihar Masu lura da harkokin siyasar Najeriya dai na ganin rikicin gwamnan jihar Niger da mataimakinsa ya sha bamban da wasu jihohi irin su Nasarawa da Sokoto da suke zaune jam'iyyu daban-daban a tsakanin gwamnoni da mataimakansu, amma kuma ba kasafai ake jin tsakaninsu ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. kashira ka yi shirin karo ka zance man ka shira mada in ji kuna ga gaba kama kai maza.